mu da saduwa nan masallaci mai albarka musulmi mutaz da ke nan mari a garin maiduguri yau yammacin juma'a 14 ga watan rabi'u thani shekara ta 1443 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 11 miladiya ta 2021 karatu mu littafin minhajul muslim na sheikh jabir jazairi za mu tashi ta salisa fi da'ami wa sharabi madda ta uku game da abubuwan ci da abubuwan sha rayuwar ɗan adam Allah ya tsara ta za ta dinga gudanuwa kan wasu abubuwa ne guda biyu abu na farko shi ɗan adam zai ci abinci abu na biyu shi ɗan adam zai sha abin sha amma ɗan adam ya fi buƙatuwa zuwa ga abin sha ruwa sama da abinci shi sa Allah ya ce wajalna min da mai kulli shay'in hayi? Allah ya ce mun sanya ruwa ya zama mun sanya rayuwa gaba ɗaya ta zamanto da ruwa za a ke yin ta kowane mutum kowane halitta yana rayuwa ne da ruwa wasu daga cikin malamai suka ce ruwan mani ake nufi wasu suka ce a'a ruwan sha ake nufi mutane duka malamai sun yadda cewa dan adam yana iya yin kwana talatin bai ci abinci ba masana suka ce yana yin kwana talatin bai ci abinci ba ya rayu amma bai isa ya yi kwana talatin bai sha ruwa ba ya rayu yana matuƙar wahala da haka rayuwar dan adam tana gudanuwa ne kan ruwa dan adam yana gina jikinsa yana gina kwakwalwarsa ne da abin da yake ci da abin da yake sha kowane abu da yake ci Allah ya tsara akwai abin da jikin shi yake bukata sai je yana marmarin sa duk abin da ya gaji kana marmarin ka a ranka kana marmarin sa a ranka to jikinka ne yake son wani sinadari a jikin wannan abin yanzu misali kawai sai aka wayi gari kace kana cin dan kana son dan wake ko kana son wake ko kana son shinkafa to a jikinta akwai abin da jikinka ne yake bukata Allah sai ya tsara abin yadda kai zaka ji kana sha'awan abin sai ka ci sai jikinka ya dauki abin da yake bukata daga ya wadata kuma sai ka ji baka son cin abin hakan nan abin sha Allah ya tsara dan adam zai dinga shan ruwa su zai dauki wanda yake bukata saura kuma zai dinga fita ta hanyar da Allah madaukin sarki ya tsara abin da dan adam yake ci ubangiji ya nuna wa dan adam halitta irin tashi shi yasa lazim al-abadi yace idan zaka shiga ban daki zaka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is amma idan zaka fita zaka ce gufranaka abin da yasa ka cewa gufranaka shine irin godiyar da ya kamata ka wa Allah da ya tsara system din jikinka a haka zaka ci abinci ya shiga ta gundinka ya zo tumbinka a sarrafa shi a yi aikace-aikace a kai jiki ya ɗauki na ɗauka ya je koda a tace jininsa a ɗauki abin da za a ɗauka a ji hanta ya ji hanta a tace na ɗauka jiki ya ɗauka ya zo mara fitsari ya fita ya zo bayan gari bayan gari ya fita Allah ya tsara wannan abin duka kai baka san lokacin da ake yi ba idan wani abu daga cikin wannan system ɗaya ya tsaya a aiki to matsala ta same ka lokacin da kai kwana uku hudu biyar sati baka yi bayan gari ba ka shiga uku to amma Allah sai ya tsara idan ka ji bayan gari kuma in ba bayan gari za ka yi ba ƙofar yin bayan gari ba ka ta buɗe ba duk yin ka sai dai dubrar ta fito amma ƙofar ba za ta buɗe ba amma Allah sai ya tsara lokacin da kake jin bayan gari Allah zai isar da saƙo zuwa ga ƙwaƙwalwarka cewa kana so ka yi bayan gari idan ka je ka tsugunna Allah sai ya ba da dama ƙofar sai ta buɗe in ta buɗe sai ya ju ka juye godiyar da ya kamata ka wa Allah ba za ka iya ba shi yasa dai ka ce Allah gafarta min dalilin da sa ka ce Allah gafarta min ne adadin godiya da ya kamata in maka wajen wannan gatan da kamin ya Allah ba zan iya gode maka ba wanda daga cikin magabata ya kasa fitsari ya kasa fitsari sai ya ji wajen likita sai likita ya ce za ka biya riyal dubu uku da wani tun a wancan lokacin sai ya ce to amin aikin aka masa yake fitsari da ya fitsari kawai sai a ga ya fashe da kuka aka ce me yasa kuka ya ce shekara ta kusan saba'in ko sittin da wani abu ubangiji bai taba karɓar naira ɗaya a wajena ba don zai cire min fitsari <laughs> yanzu ɗan adam ya cire yin fitsari ƙwaya ɗaya sai ya karɓi kuɗi a hannuna idan ka sa fitsari sai a ce dialysis ɗaya a ce dubu sha biyar dubu talatin kuɗin gishiri kuɗin wane ne kuɗin menene Allah da yana ta cire fitsarin baka an karo gatan da Allah ya maka ba Allah mun gode maka to Allah ya ga dan adam zai ci abinci dan ya rayu zai sha abin sha dan ya rayu rayuwar shi dan ya bautawa Allah malik sha ta'rifu al murad min at'ami kullu ma yut'amu min habbin wa tamrin wa lahmi abinda yake ci abinci ne duk abin da adam yake cin sa ya shiga cikin tumbinsa shin wannan abin kwaya ne shinkafa alkama masara dawa maiwa hatsi duk wannan sunan su kwaya da nan yake ci a matsayin abinci wa tamrin ko ƴaƴan dabino larabawa su a wajen su musamman da dabino abinci ne idan yanzu ana buƙatar za a karya sai a zubo dabino a tire sai a ci a sha ruwa shikenan an karya da rana buƙatar za a ci tuwo sai a zubo dabino a tire a ci wannan dabinon a sha ruwa shikenan an ci tuwon rana da daddare ma haka za a zubo dabino a tire <clears throat> a ci ya tabiya wallahi shike na ci abinci shi yasa ga sahabi idan zai bada gonarsa kamar Talha da zai bada gonarsa kawai fita yi da iyalansa don kowa gonarsa gidansa yana cikin lambunsa kawai Shi ne abincinsu sukan ci wannan abinci amma sun fi da adabino ya fi zama musu abinci akwai da kuma za ka samu ganye suke ci kamar mutanen stokin nan toki za ka ga wani ganye ganye ne za a ɗan samu ɗan kara guda biyu a ɗan ci wani ganye dan wani salary dan wani dan fasili fasili alayyahu alayyahu kenan fa sun ci abinci sai su dan sha wani dan shayin su haka wallahi kenan an karya an karya in ka je mutuwa za ka yi eh wallahi <laughs> ka zaba a zuba ma dumame a tire rabin tire ka cinye kai kadai ka ce akwai karaye a karo ma a ji ana baka wani dan wani shayi a dan wannan finjal haka na fififi kai ka sha aba walahmin nama ma abinci ne nama abinci ne har ma masana suna cewa ana so mutum ya dinga dan cin nama lokaci bayan lokaci sai dai kare yawa idan mutum ya jima bai ci nama kwakwalwar shi tana toshewa eh na baya cin nama eh akwai wanda ba sa ci haka akwai wanda baya cin nama hmm, na san wata yarinya ba ta cin kifi ita ma ba ta cin nama akwai da ba ta cin nama akwai da ba ta cin kifi hmm, haka Allah ya tsara mu dai komai muna ci <laughs> mun gode Allah abin ah, da ci fara <laughs> al'aslu fi sa'ir al'atimati huliya alhiliya asali ka duk wani abinci halali ne shari'a da ta zo kaɗan ta ware an gane ƙulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amu illa an tan. maitatan aw daman masfuhan au lahama khinzirin fa innahu rijis komai da ka sani halal ne aw fiskan da gani lahibe faman idurra gaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim in ka bar mushi mushi haram ne lokacin da muke karatu akan azzaba hami magana ne sai aka haramta cin mushe ba mun ce akwai wani jini da tire yake zama a jikinsa ko kuma jini mai kwarara aka yanka dabba wani jinin da yake fesuwa fa haramun ka ji shi amma jinin da ke jikin nama yake cikin nama har ka ci abinka hanta saifa duk jini ne amma da yake ba kwarara yake ba sai aka baka dama ka ci halali ne don haka duk wani abu sai cin alade alade cin shi ma haramun ne da kare cin shi haramun ne da kyanwa cin ta haramun ne duk wani dabba da ke farauta da fika shi ne dabbun da zamu ji ganzu haramun ne cin su amma ba haka ba duk wani abu da ka sani a musulunci in ka cire shi a layin nan cin shi halal ne amma ibn al-qayyim ya ce akwai sikelin da ake auna abubuwan da shari'a da bata san su ba yanzu abu sabo ya fito shari'a da bata san shi ba to sai a daura shi a ma'auni idan aka ci wannan abin yana da illa eh yana da illa illa shi ta fi amfanin sayawa a jiki eh to a bar shi jaki shi ci haramun ne za mu zo hadisin sa yanzu misali muƙaddara ba za ka tamu a samu hadisi ya magana kan bado ba yi kusan bado yawwa ta yi ba hadisin bado ko to yanzu sai aka samu bado anan ina za ka nemo hadisi to sai a auna a ga shi wannan badan amfaninsa yana da yawa yana da kyau a jiki eh yana da kyau akwai sinadarin kaza akwai sinadarin vitamin A vitamin Y, Y, Y, Y. yana da amfani a jiki sai a ci idan zai cutar to a bari fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhu ma akbaru min naf'ihima in dai cutar illar abu ta fi yawa a jikinka to ka bashi haramun ne an gane duk abin da Allah ya kira shi da sunan fasiki shi ma ibnu qayyim ya ce a bashi yanzu Allah ya ce sabatun kullahunna fawasik abuwa guda uku gaba ɗayan su fasikai ne ibnu qayyim ya ce Allah ba zai kalla halali cin suna shi kira shi da sunan fasiki ba dan haka ko wani abu in ka cire abubuwan da shari'a ta haramta komai halal ne kawai ka ci abinka kawai wani ya taɓa tambaya akan tsutsar da 'yan China suke ci subhanallah <laughs> eh suna dan ba ko gani ba ana yin ta ba to ka gani ai in dai ba in dai asalinta ba ta da illa a jiki ba ta da wani cutarwa a jiki halali ne Allah ya sa mun ga da da da ma ana cin gwazar ma ai ban san yanzu ba amma kaman da eh har eh snail ana ci oh wow eh dodon oke oh, dodon kod ne snail gwazar ma eh gwaza eh ko oh, magani ce amma daɗin ba sha'awa na ga ake cewa ko ba sha'awa sha'awa sha'awa ko oh, magani ne to to to to limu qawli ta'ala Allah na cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukin sarki shine halitta muku abin da yake doran ƙasa gaba daya naku ne ku ci ku more duk wani kayan daɗi naka ne Ƙul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min arrizq qul hiya lil ladina amanu fil duniya dunya khalisatan yawm al qiyamah da duk wani kayan daɗi kayan morewa wallahi karka bari Allah ya ce naka ne a gidan duniya ka more kamun ka je lahira wallahi azim cika more matakar ba almubazzaranci wallahi dan uwana a girka maka abinci musamman kana da mata idan baka da mata sai ka bari sai ka yi aure zai je restaurant fala min minha illa ma akhrajahu da kitabi wa sunna ya ake ta mutum ɗaya ne ah <laughs> subhanallahi ni ba karatu nake yi ba yare wani gido kan ba mata ne da oh jo jo jo jo fala ya harimu babu abin da yake haramta illa ma kharajahu dalil kitabi aw sunna sai dai abinda aya a qur'ani ko hadisi manzo Allah ya ce wannan abin haram ne to sai ka ce haram awil qiyas ko kuma qiyasin malamai kamar da na faɗa ibn qayyim ya ce fawasiq ba za a ci su ba tunda Allah ya kira su sunan fasikanci al qiyas sahih qiyas ingantacce faqad harrama shari'u azimatan Allah ya haramta wasu abubuwan ci kuma Allah ya mana wannan wallahi gata ne gare mu akwai abin da idan ka ci a bakiran ka ci shi zai maka wata mummunar illa a rayuwarka wani abin ya bata maka hanta wani abin ya bata maka koda wani abin ya bata maka kayan ciki wani abin ya bata ga sunan dai to Allah ya san za su mana illa ubangiji ya fi mu san kanmu da kanmu sai Allah madaukin sarki ya haramta mana cin su annaha mudirratun bil jism malai ce saboda tana cutar da gangan jikin dan adam au mufsidatil aql ko tana lalata kwakwalwar dan adam akwai abin da Allah yakan yi maka shi kana gani kai ko da bai wa gama garin mutane ba kai Allah sai na maka wannan abin yana da wata illa a jikinka kai dan adam din akwai mutumin da na san shi bai ise sha ruwan randa ba yana shan ruwan randa yanzu sai an kai shi asibiti ruwan da yake haɗuwa da wannan ƙasar jikin shi baya so an gane a ko da shi ko bai isa ya ci abin nan kai da kafa ba far irin ganda nan bai isa ba haka Allah ya tsara rayuwarsa yan a wannan tsarin da Allah ya ka samu akwai wani abu da a jikinsa kuma yana da amfani kai ko baka da shi a jikinka muna ganewa yanzu misali akwai mutanen da suke da deficiency na wani element na manta shi shi ne kariya na HIV idan suna da mata masu HIV ba su kama HIV ba su shi sinadarin shine yake karin din kwayar virus ne HIV din to su Allah sai sa ba su da wannan abin a jikin su da haka za su zama da matan su babu HIV amma kuma a jikin su kuma illa ne akwai abubuwa da yawa da ba su iya ci ba saboda ba su da wannan element din muna ganewa ba su da wannan sinadarin kaga Allah da a gefe guda akwai mutum na san shi matan sa yayin su kusan bakwai akwai wanda ma na san shi yaran shi uku har yanzu ba yi da matar kuma kullum tana karɓar magani an gwada aka ce akwai sinadarin da bayi da shi da haka ta zaman su ba zai kama ba kaga a lokaci guda da Allah ya hana ka wani abu to akwai abubuwan da idan kana ci zai taba jikinka to Allah sai ya tsara cewa akwai abin da zai lalata jikin dan adam ba wayannan daidaikun mutane ba gama garin mutane akwai abin da idan muka ci zai bata jikin mu Allah sai ya ci kar mu ci su akwai abin da idan ka ci kuma zai zai damu kwalwarka kaman giya kaman kayan maye kaman tramol 200 kaman mai jajaki kaman tutolin kaman benelin dukkan su za su ɗauka ƙwaƙwalwarka in ka sha da sunan maye Allah ya ce ka bari kar ka sha suta ne dukka marar su kudai duk Allah ya sani za su ɗauka ƙwaƙwalwarka kar ka sha shi kama harama ala gairi hadhihi kama harama ala gairi hadhihi al-ummati muslima azimati mujarrad al-imtihan al'ummar da suka zo kafin mu Allah ya haramta musu wasu abubuwa su kuma dan ya jarraba su ya gani ya ga shin za su haƙura ko ba za su haƙura ba wannan jarrabawa ce ba wai abin zai musu illa a jiki ba ba zai musu illa kwakwalwa ba amma Allah yana so ya gani za su bi dokar shi ko ba za su bi ba shi yasa Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu dalilin zaluncin da Yahudawa suka yi haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah ya ce akwai abubuwa masu daɗi na morewa Allah ya ce sai muka haramta musu suna kallo hadu haramna kulli zufur Allah ya ce daga cikin wanda Allah ya ce Yahudawa mun haramta musu dukkan abin da yake da faci da haka Allah sarki ya haramta musu abu ne zama jarrabawa gare su Allah ya musu dukkan wani gata manzon Allah sallallahu alaihi hadisi inganta shi akwai shi yanzu kana so kawai dan tsuntsun kawai zai sauko ne ka dibi iya diban ka ka gasa akwai su da suka ce a gashi ma yake saukowa zaka ci amma Allah sai sha sharadi idan ka ci da safe to kar ka aje na rana inda rana zaka ci to ka ci shi da rana ka bar shi kar ka aje na dare to amma sai suke so su Allah wayo sai su ci sai suke dan boyewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to Allah sai ya jarrabe su boyewan da suke sai nama ya fara bashi daga naman duniya ya fara ɓaci hadisin inganci na suke sai bukhari an gane dan haka Allah yakan wa dan ayi haramta wa dan adam cin abu dan ya jarrabe shi ya gani shin zai bi dokar Allah ko ba zai bi ba anawul mahzurat mali ce ga wasu nau'ukan abubuwan da aka hana ka ci ma hazara bidal kitabi wa huwa akwai abin da aka hana ka ci saboda Allah ne hana ka ci cikin Qur'ani misali da'amu ghairi alladhi la yamlikuhu biwajhin min awjihil mulki abincin wani wanda baka mallaka ba ta dukkan hanyoyin da ya halatta ayi mallaka a musulunci ba kyauta ya baka ba ba siya kai ba ba gada kai ba ba sadaka ya baka ba abincin wani abin da wani aji haramun ne ka ci shi allati tubihu lahu aklahu wanda ya halatta ka ci amma matakar bai baka wato haramun ne kai a wajenka yanzu na zo misali da garin kwakina. da siga ko garin kwaki da kuli-kuli na zo nan na ajiye shi ko ɗan abinci na haka da miya na ajiye halal ne kai a wajen ka ba amma kasantuwar ba naka bane nawa ne ban baka dama ka ci wannan abincin haramun ne gare ka idan ka ba ka ci kai sata an gani sai a ce ka ci haram Allah yana cewa wala taakulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kada ku dinga cin dukiyoyin ku sashi sashi zuwa ga sashi ta hanyar barna mutum bai baka ba ka dawa ka ci Allah ya ce ka ci haram kuma idan bai yafi maka ba ranar kiyama Allah sai yayi muku hisabi tsakankaninku wa qaulur rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fala yahlubanna ahadun mashiyatu ahadin illa bi idnihi annabi ce kada ka kuskura kaga akuyar wani ta zo wuce hantsa ta sauka ko tinkiron ta zo wuce hantsa ta sauka ko shanun wani hantsa sa ƙasa ka dalle ka kale a gaba kowa sai ka ja ta cikin gidanka ka tatse nonan ka bar ta fita manzo Allah ya ce idan ka dauki wannan nonan da na wani ne annabi ce in ka tatsa ka ci haram sai da izinin sa amma da ya baka izini babu laifi ka tatsa a cikwi za yi kindirmo za ka yi a babu laifi ka tatsa ai an Allah ya sa muna ganewa abu na biyu almaita tumushi wa hiya ma mata min alhayawani hatfa anfihi ita ce dabba da ta mutu cikin dabbobin da ya halatta a ci amma ba da yanka ba haka ta faɗi kan hancin ta mutu kenan ta mutu haka wa min ha al munkhaniqa daga cikin su ma da yace akwai dabba da aka shake ta a samu dabba a sa mata igiya a wuya ko a sa mata kebul a wuya a shake dabba har ta mutu haramun ne ba za a ci ta ba saboda ba a mata yin kayan shari'a ba wal mawquza da kuma wanda aka dinga zuba mata sanda har ta mutu ita ba za a ci ba wal mutaraddiya da wanda ta gangaro daga kan dutsi ko daga kan tudu ta faɗo ta gangaro ta guyan ta karye ta mutu ba za a ci ba wannan tsiha da wanda aka soke ta Matuƙar ba guduwa ta yi a gagara kama ta ba in guduwa ta yi a gagara kama ta yanzu duk hanyar da za a bi a ga an kashe ta dan kata zama asara wannan ya halatta shine yankan ta da makaranta satin da ya gabata amma haka kawai ka samu dabba ka cika mata wuka a ciki ko ka cika mata wuka a wuya ko ka farka mata ciki ta ƙasa ba za a ci ba saboda baka mata yankan da shari'a ta ginda ya maka ba wakilatu sab'i da kuma dabbar da dabbobi masu fiƙa suka kashe ta ka zo ka samu karnuka sun kama ɗan rago ko sun kawo tinkiya sun faffarka masa wuya sun cici ke ka ce ayya dama yankawa zan yi sun rage min hanya gashi iya wuyan ma dama suka fasa ba za a ci ba Allah ya sa mun gani a to ai wannan muka ce da ba miya baka nan sati shi miya gana kan farauta na uku addamul masfuh jini da yake kwarara wasa'il inda tazkiya idan aka yanka dabba ko jini da yake kwarowa wannan jinin ba a tara a ci shi amma saboda mai tafa akwai wanda suke taran shi su daskarar su busar su yanka su yanka su yanka da sunan abin nan hanta ko saifa ne suke siyarwa mutane wallahi azim na o ta fasa siya la ilaha illallah to la haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa kaza damu ghail muzakkiyat masfuhan malici hakan nan jinin abin da ma bai halatta a yanka shi ba yanzu ghail muzakkiyat jinin kare jinin alade jinin kuliya jinin waye duk wannan bai halatta a yanka to shi jinin shi ya ƙara zama haramun kana au ghairihi ko waninsa masfuhan kana au kasiran wanda ya zuban kaɗan ne korewa inda dai dabbar bai halatta a ci ta ba haramun ne a yi amfani amfani da jinta wajen ci abu na hudu lahamul khinzir sai jinin alade alade wa kaza sa'iru ajza'ihi min damin ba ma jinin sa ba bayan shi jinin alade haram ne sauran gabban jikinsa ma gaba ɗaya haramu ne min damin oh lahamul khinzir naman alade afwan lahamul khinzir naman alade kai na taba ganin wani na yana gasa alade wallahi kwanan shi hudu yana dafawa wallahi alazim kwana hudu kullum babbaka masa wuta yake yi Allah kwanan shi hudu yana gasa shi eh akwai wani wai cuta ne a jikinsa wanda idan bai juta sosai ba wannan kwaya cutar ba ta ƙuni an mutai suna masa illa ai shi sa Allah ya haramta yi kuma har a bible fa akwai ayat cin alade fa haram ne har a bible amma saboda kunna uwar shegu da suka rena Allah sai suka ibin namu suka ibin nasu da ka cin naman alade haram ne idan baka kula ba za ka iya ci wani bawan Allah ya taba gaya min direban tirya ne ya ji wani gari a kudin nan sai aka kama shi ya ce matar akwai akwai abinci ce akwai abinci akwai nama da ce wani kala ya ce nama akuya ce iya eh, akwai nama akuya sai aka zubo mishi yanzu yana cin abincin nama akuya sai wani ya zo ya zo ya ce madam akwai abinci ya akwai abinci Nama mai tashi nama ya ce. akwai naman kare dog meat sai da ce wow wala ba dog meat tukunyan gaba ɗaya ma da na haɗa da naman da naman karen da naman akuya na dafa ɗin kaga shi ne katse wannan ya za yi kuwa <laughs> wai ya za yi kenan ya ci barbe sun kare mana sai ka kula hmm. ya subhanallah shi sa gwanda ka ciki fi hankalinka kai da ma yi buka mana ka in dai kana kwanto ka bari mana ka bari Allah ka ta cin wani biredi biredi dan wani biredi da kowa kola har ka dawo ka zo inda zaka samu aminci in ba ka za zaka ci masifa fa au shahamin ko kitse wa ghairihi ma malici da wani dukkan sassan jikin alade haramun ne cinsa. duk wani bangaren jikin alade cin shi haram ne ma uhilla bihi li ghairillah abu na biyar da ya haramta a ci shine abin da aka yanka ba da sunan Allah ba wa huwa ma zikira alaihi ismullah ma zikira alaihi ghairi ismullah duk abin da ba an bata sunan Allah ba aka yanka shi aka yi sunan wani gunki ko sunan wani dabba ko sunan wani aljini ko sunan wani shidani ko sunan wani mala'ika aka yanka haramun a ci shi wala takulu min lam yuzkar ismullahi wa innahu lafisq Allah ce kada ku ci abin da ba an ba sunan Allah wajen yankan shi ba dan wani abin haramun ne ji Allah lokacin <coughs> in dai kristan ne in dai kristan ne yanka ka ci kawai Hmm, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa kuma hillul Abdullahi na shi yankan su eh, yankan su halal ne kawai ka ci ba damuwa wannan na shida ma halin alan nusubi dabba da aka yanka ta akan dutsen tsafi akwai dutsi da da ake da shi na tsafi wa huwa shamilun da kulli ma zubi al adriha malici wannan yanka akan dutsen ya shafi yanka akan kabarin mutum akwai za a samu mutum waliyi sai a ce za a yanka a kan ƙabarinsa don ya biya bukata za a yanka a kan kabarinsa don ya yayi annoba za a yanka a akan ƙabarinsa don ya dauke wata masiba don ya jawo alkhairi haramun a ci wannan yankan qul salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da haka Allah madaukin sarki ya ce salati sallata wa nusuki da yankana wa mahaya da rayuwata wa mamati da ta ga Allah ne fassalli li rabbika wanhar kai sallah ma ubangiji ko ubangijinka zaka wa yanka Allah ya sa mun gaida ka ba a yanka akan kabarin kowa wal qubabi da tantin bauta yahudawa suna da al-qubab tanti yaka akan yi shi tantin bauta an gane mimma sabu amaratun wa zumaran lima ibadi min dunillah akan abin da ake kafa shi tanti ne wanda Malam ce kana ganin tantin alama ce da ishara na abin da ake bautawa kuma bayan Allah misali ko yanzu a India sukan yi in aka samu ya tsana hakan nan bibin roba suna bauta za ga tsana bibin roba kaga an aje ta mace an dan mata kwalliya an sa mata wani gashin tsana da wani waye tsana an dan mata wani dan daki aka dan rumfa haka an aje ta ana zuwa ana bauta mata mutanen gida kowa da nasu eh in gari ya waye za su su yi bauta su je wajen wannan gujin a kasuwa ba za ka je ka siyo fa ya tsana da kasan dai ana siya yara siwa sannan ita ke zuwa a siyo a zuwa dinga bauta mata wannan rumfar da ake na bauta haramun ne kai yanka a wajen a yi tawassul bihi ilaihi ko kuma a yi tawassuli da wani abu kuma bayan Allah haramun ne ba a hada ba a wani tsani a abin da ya shafi bauta ga Allah ka ce ka zo kan kabarin wani ka ce na yi yankan nan kamin iso zuwa ga Allah kai ka bauta Allah kai tsaye mana wanda daga cikin malamai yake cewa in dai za ka yi roƙon wanda yake cikin kabari ko wanda yake cikin rami ya biya maka bukata to ai da bai mutu ba yi ba abin da adam yake ki a rayuwarsa yake tsoro sama da mutuwa me yasa ya mutu tun da ya gagara tarewa kan shi mutuwa to ba zai tare ma kai komai ba kenan wanda yi zalika qauluhu ta'ala dalilin haka malaci shine faɗin Allah da ke cewa hurrimat alaikumul maitatu Allah ya ce an haramta muku mushi wa damu da jini Walaha mulkin khinzir da jinin alade wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abin da aka yanka ba dan Allah ba wal munkhaniqa da dabba da aka shaƙe ta mutu wal mauquza da wanda aka duke ta har ta mutu wal mutaraddiya da wanda ta gangaro daga saman dutse har ta mutu wal nadihatu da wanda aka suke ta mutu wa ma wa ma akala sab'u da abin da dabbobi masu fika suka ci illa ma da zakaitum Allah ya ce sai dai wanda kun same ta da guntun rai sai kuka yanka yankan ne ya zama sanadiyar mutuwar ta ba cin ba wannan babu laifi wa ma zubi hadal nusub da abin da aka aka yanka akan wajen bautar wani wanda ba Allah ba ko wajen camfi ko wajen tsafi haramun ne fa hiya muharramatun bil kitabi wal aziz mali ce wannan gaba ɗayan sa haramun ne da littafin Allah Allah ya haramta Allah ya haramta haramun ne ma hazzara ma hazara hannu Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa mayali malik ce akwai ma hazara bi nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya ja mana kunni ce kar mu ci su su kuma malik ce kamar haka alhumrul ahliya jakin gida jakin gida wanda kake jin nan mai dogayen kunnin nan shi an haramta cin sa amma jakin jeji shi kuma halali ne cin sa an gane annabi ya halarci cin jakin jeji amma jakin gida haramun a ci shi da farkon musulunci ana ci E farkon musulunci ba ana ci bar da shi aka aka zubar manzo Allah ya sa a wanke ci kwanan aka wanke da kauli Jabir Jabir yake cewa wato wanda daga cikin malamai yake cewa akwai hikimar Allah wajen hana cin irin wayannan dabbun kamar su jakuna tun kafin zuwan manzon Allah balarabe na da wani karin magana yana cewa alghazi yushbihu bil magazi duk dabbar da ka cin namanta za ka ɗauki ɗabi'unta tuwanka na safa an zuba naman jaki na rana an zuba naman jaki na daddare an zuba naman jaki ka yi sati kana cin naman jaki ƙwaƙwalwar ka yi zama ƙwaƙwalwar jaki sai ka zama wani jaki jaki Allah ɗabi'a ai yawan zama a cikin mutane na sa ka ɗauki ɗabi'ar su yawan zama a cikin dabba na sa ka ɗauki ɗabi'ar dabbobin hakan nan yawan cin nama abin na sa ka ɗauki ɗabi'ar sa an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda illar da ke tare da naman da kuma cutar wadda zai wa kwakwalwarka shi yasa na ha rasulullahi yawm khaybara alluhumul humul ahliya ranar yakin khaybara annabi yayi hani game da cin naman jakin gida wa adina fil khayl annabi ba da dama amma a ci doki cin doki ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba dama a ci doki albigan alfadari alfadari akwai albagl akwai annagl albaglu shi albigal jam'un sa anan bagl ubansa doki uwarsa jaka an gani yana rayuwa sosai ma yana rayuwa za a ga kan shi kan jaki amma sifar jikinsa gaba ɗaya tsawonsa da jelarsa da kwanciyar gashinsa da yarkinsa da komai irin na doki yana rayuwa akwai annaglu annaglu shi kuma ubansa ne jaki uwarsa godiya an gane ubansa ne jakin uwarsa da aka mata barbara ta haihu ita kuma ta macen doki ce amma su galibi cloning din haduwan yana ma da wuya ba su fiye rayuwa ban haife su ma yawanci suna mutuwa amma suna da bala'in tsada wanda suka rayu a cikin sai gidan sarakuna ma ake ganin su eh, ba wani hawa spiriko suna kallon su da yake sa bai da bai da tsawo sosai ga sifar za ga yayi kama wani dan jaki jaki dan wani doki doki a shirya hakan nan gashi na ne ruwa biyu eh amma ba su ma fiye rayuwa ba yanci mutuwa suke yi da haka albigal annabi yana da alfarin da yake hawa Iyasan laha al humur al ahliya malaci an yi qiyasin alfadari cinsu haramun ne a kan hukuncin jaki na gida ban makasudin halittar su babban amfaninsu tare da kushin Allah ya ce ku hausu wa wa dalil kitab yaqtadi bi hazri akliha malaci wannan dalili ne na magana da Allah ya da mu wanda yake hukunta cewa yana da hatsari cin su wa in qila kaifa ubihatil khayl malici wa dalil fil bigal wal khayl wahid ga kuma aya ɗaya Allah ya zo da maganan doki da jaki da alfadari fal jawabu malaci ansa anan shine ana lakaila kharajat bin nass alladhi wa idhni rasul sallallahu alaihi wa sallam fi akliha ita shi doki ai annabi ya fi mu sanin ayar Allah da ya saukarwa manzon Allah ita wannan ayar Allah kuma yawa manzo Allah wahayin cewa cin naman dokin ya halatta da haka annabi ya cire doki a ciki bayan hawa ana iya ci amma shi alfadari da jaki hawa ne kawai buƙatar su banda ci tunda mazalla bai ware ba amma shi doki da yake mazalla ya ware yanzu can am ne nan ya zama khas ya halatta a ci shi kama ja fi hadithin jabir mutaqaddim malai ga yadda yazo hadisin jabir da makaranta a sama akwai ah, ba ta uku da ta hudu kullu dhinabin minas sibai dukkan wata dabba da take farauta da fika kusan fika ai wannan haƙorin za a gansu masu tsini a haƙwarar ɗan adam babu wanda suka kai su ƙarfi idan ana su ya riƙe abu shi yasa manzo Allah yake cewa mu riƙe sunna sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashid addu alaiha bin nawajiz ce ku riƙe da fika sosai kar ku bari ya kwace da aka duk dabbar da ke kai ma shi yasa ba a cin kafa na'am Mm. ba maki da haka yanzu gobe asabar akwai suna a gidanku da kai za a yi miya to amma matsalar shi ne kana da fika da kawai Allah ya cece mu kenan wallahi ba haka ba mu guda zuwar haka ba eh fa da an yanka yanka sosai ba to amma saboda kana da fika kana da fika kana da fika shi yasa aka haramta maka aka haramta cinka amma ba dan fika ba yadda ka san haramta cin kare da kyanwa da kai duka saboda kuna da fiƙa da biri malamai suka ce yana da fiƙa shi ma alƙirda hadisin sa annabi ya hana cin biri da aka kulle zinabin minas siba duk wata dabba ma'abociya fiƙa take farauta da shi cin ta haramun ne kal asadu malaci kaman zaki sarkin dawa cin sa haramun ne zaki Allah ya haramci saboda yana farauta da fika yana cin nama wani mara da damusa ita ce wannan mai roɗi roɗi din hmm? za mu zo da wannan damusa mai roɗi roɗi nan an gani mai roɗi roɗi wadabbu da kuma biya ban san me zan ce da Hausa ba ta yi kama wani wani bangaren kirkici ne sai dai ba ta karasa asalin kyarkeci tsawo ba kuma sannan ta fi kirkeci fadin jiki gashi tana da yawan gashi sosai an gane na jiya ka ganin ta oh okay wal wal fahadu malaci da kuma kura alfahad kura so kura wanda ake wasan kura da da'i din nan kura ita alfahad kura annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce tana ci abin da aka so tana da farauta da fika na sha ga muku akwai hadisin tana cikin sahih bukhari ma an tambayi manzo Allah game da cin kura halal ne manzo Allah ya ce hiya halal annabi cin ta halal ne amma jumhur sun ce kar a ci ta saboda tana farauta ita ma da fika wancan hadisin ya inganta sai na Abi daud ya inganta hadisin manzo Allah ya ce kura halal ce amma malamai suka ce a haƙura saboda tana da fika wal filu da giwa tana da fika ita ma an gane ita ba cinta haramun ne dan tana da fiqa wa dhibu da kirkici wal kalbu da